إنسان إلى الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته iyayena mata barka barkamu da barka mu da sake haduwa a wannan rana ta bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiriya wanda ya dace da ashirin da hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida a lissafin turawa ga wannan masallaci na masjidul ansar umu akwai lokar jihar gombe najeriya don ci gaba da karatunmu na mata a watan ramadan a yau darasinmu a ina jin darasi na hudu ne ko muna darasi na hudu yau za mu magana akan abubuwa kamar haka za mu yi magana kan hukuncin fanɗarewar ya mace da taurin kanta akan dokar aure fanɗarewa taurin kai rashin bin dokar Allah akan aure za mu yi magana akan ladubban haihuwa idan mace ta haihu me ya kamata ta yi me yi mijinta ya kamata yi ke da kika haihu ki ji ke da baki haihu baki shirya sai ki kimtsa da kuma sauran bayanai da za mu tattauna duka a cikin wannan zama da yardar Allah fatanmu Allah ya ba mu ikon faɗan daidai ya kuma kare mu da aikata kuskure bismillah rahmanir rahim daga cikin matsaloli da ake samu na zamantakewar aure akwai annushus Qur'ani yace wallahi ta kafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'na fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila inna Allaha kana 'aliyan kabira ana iya samun mace mai fandara ana iya samun mace mai taurin kai ana iya samun mace wanda ba ta jin magana ana iya samun mace wanda ba ta yi wa mijinta da'a da biyayya Allah ya gaya mana sunan wannan matar sunanta na shiza da aka kanki kuskure wata rai a kwashe-kwashe ki je ki sa wa yarki suna na shiza in kika sa mata na shiza daidai yake da a rusa in an ganta a ce fantararriya kangararriya mai taurin kai to karki karki sa mata wannan suna an gane ko Allah ya ce a yi wa mata masu fantara da taurin kai wa'azi kenan wannan yana nuna namiji dole ya zama ya iya wa'azi ko da bai iya wa'azin waje ba amma kamata ya zama ya iya wa'azi na mata wanda zai yi wa matarsa tun da ka auro ta ya kamata a ce ka iya mata gargadi ka iya jan kundanta abu na gaba a shi ne allah ta ta'ala ya ce a ƙaurace mata in an yi wa'azi mace zuwa ba abin da ake nufi tsoron cewa ba ya tattare ya gudu ya bar gida ba ya bacce da cefane ba tsoron cewa a shimfiɗa ne kawai ake nufi tsoron cewa a shimfiɗa ake nufi ya daina alaƙar aure da ita suna ɗaki ɗaya amma ya kalli gabar ta kalli yamma ko ta masa magana ya ce ke ki rabu da ni kar ki sake kula ni me yasa za ka yi mun haka saboda ba ki da kirki halinki bayi da kyau idan ta ƙi ta wurin kai a hakan ma Allah ya ce wadari buhunna to ai musu a dake su wanda Allah ya ce dukan amma ba duka na karya ƙashi ba ba duka na fasa jiki ba ba duka na zubar da jini ba amma dai Allah ya ce a dake su irin dukan ne da za ka yi wa yaro ba da ka balla shi ko ka halaka shi ba saboda ka nuna masa dai fushinka don kada ya ƙara yanzu kamar wannan ɗan hizman, matsonan ka idan ya mun wani abu ba daidai ba kuna ganewa ya mun wannan abu ba daidai ba na yi wa'azi na masa kaza mai da zai ce kai da Allah ka karkasa ce an gane yanzu wannan dukan zai balla mai kashi zai fasa mai jiki zai kumbura shi to haka namiji in matarsa har ta kai ga zai da kaɗin ba faɗi magiya zai hau bishiya ya je ballo ba don ka ba baiwarsa ba ne kawai ya ɗan sa hannu ya mangare ta kuma da mari annabi ya hana kamari mutum a fuskarsa ko ɗanki ne na cikinki haram ne ki mare shi a fuska in ga irin abin da ake wa mutum ya fi ka kwalfe shi da mari a fuska annabi ya hana dukan fuska gaba ɗaya saboda fuska wani wuri ne mai daraja a idan mutum ai a fuskan mutum a jikin mutum to sai a san yadda za a yi in ya zo zai da keki sai ki bashi gadon baya yake mai haka fab sai ya buga in ya iya dundu ya ɗirka miki dundu shi kenan in ku kin ga abin yayi yawa sai ki kama na kare kun san na kare ai ko wata ta ce ai mijin duka yake kashi yake ba na ce to kina ina kawai sai ki da ita dukan ki ba yake nemi kofar gida ba ai rugawa zaki a guje da hijabin ke a rataye Allah kiyaye to ba ma so ma a kai ga wannan matsayi malamai suka ce balahu an addiba ha wa yahmilaha ala ta'ati kaharan miji Allah ya ba shi dama zai ladabtar da matarsa sannan ya tsora ta akan yi wa Allah da'a a dole shine kaharan dole miji ya sa matarsa ko matan so ta yi sallah ya sa ta dole ta bi dokar aure wannan shari'a ta ba shi dama ya sa ta dole ta yi wa yara wanka dole ta kula da nauyin gidanta dole ta yi kaza ta yi kaza wa ya hamilaha a ce kaharan kenan wannan miji yana da wannan iko Allah ya ba shi dama da aka in mijinki yana umartan ki da kiwo Allah da'a yana umartan ki da ki abun alheri ko da ya da samiki wannan ba a saba Allah ba yan hizba na can ƙarshe waɗannan matan da suke tsaye a samu musu wuri mana ke ta ƙarshen hizba ta ƙarshe can wajen banɗaki ko ku matso da su ku sama musu wuri su matso ciki ku shigo da su kada a bar wata ta tsaya a wannan a zafin rana su shi shigo su tsallako kuma malamai suka ce lakin na wuyan bazai an ta daraja fi ta'dibiha idan namiji ya zo zai wa mace ladabi mai taurin kai mai kangara to ya bi a hankali wajen ladabtar da ita mataki mataki ya dan yi masa wa'azi ya tsoratar da ita wani lokacin ya ɗan rage kudin cefane ko ya dan yi jinkiri ko kuma ta nemi wani abu ya ce a ta yi ta yi ya nuna kamar ma bai san tana yi ba duka wai don ta gane fushinsa ta gane an yi masa ba daidai ba idan hakan bai yi ba sai ya ƙaurace mata a shimfiɗa ƙauracewa a shimfiɗa tana da mahimmanci a rayuwar mace don gaskiya mace tana ɗaukan babban wulaƙanci ne namiji ya ƙaurace mata a shimfiɗa kuma suna jin haushi mata akan haka to shari'ar musulunci ta kawo ƙauracewa wa mace a shimfiɗa a cikin ladabtarwa don saboda hakan ya yi amfani ta gyara halinta kenan akwai inda Allah ya ba wa namiji ya rabu da mace ya ƙaurace mata annabi ya ƙaurace wa matansa wata guda wata guda gaba ɗaya sai ta rabon kwana ya shiga ɗakin kowa ranar girkin ta jira ta gabe zo ba wannan ma ta jira ta gabe zo ba kurin ya samu wani guri ya je kama ibada da sallah kawai sai da ya wata guda saboda an yi masa ba daidai ba kenan kun ga lallai namiji yana da kyau wani lokacin ya rabu da mace ya watsa kashinta kai banza da ita kamar Allah bai yi ta a gidan ba amma baya dawwama ana yi ne a bisa gwargwadon hali da kuma gyaran hali lokacin da annabi ya yi wata guda yana ɗaurace musu kwana ashirin da tara sai ya dawo zai ci gaba da mu'amala shi ne na na aisha take ce masa yau ai watan ma bai ma gama cika ba kwananka ashirin da tara ya ce ya aisha ai shi wata kwana goma goma tara ne mana goma sau biyu sai tara guda ɗaya idan kin ga an cika talatin to duhu aka yi ba a ga wata ba amma asalin wata ana haifansa ne ya rayu rayuwar wata a duniya kwana ashirin da tara ne daga nan sai ya je ya mutu sai a daɗa haifan wani sabo kenan wannan idan har namiji zai ƙaurace miki to duk toshewar kwakwalwarki da rashin basirarki to kake bari ya wuce wata guda baya shimfiɗarki annabi ya ce wala tahjurha illa fil baiti ko wala tahjur illa fil baiti kakka kaurace wa matarka sai dai in a cikin gida kada ya koma can gidan uwarsa yana kwana kada ya koma gidan abokanai yana kwana a'a gidansa zai kwana idan an kawo mai abinci da daddare ya sharbe abincin ya cinye shi tas don kudin jamananta ne amma wasu mazan suna yin fushi abincin ma ba sa ci ni dai gaskiya ina ganin da yadda za a yi a ce saboda Allah a ce a ce mace ta maka laifi ka ba da kudin cefane kuma ai abinci baka ci ba ai an gama da kai ai ka ci ne tuwanka ka ci abincin ka tas yawwa ka ladabtar da ita wani gurin wani lokacin kuma idan aka daina cin abincin mace shi ma tana nuna damuwa in ka ga haka din zai maganin halinta to sai ka yi mata haka malam yace wa hajruha fil kalami ma duna salasati ayyami ana iya kauracewa mace a daina mata magana amma fa kada ya wuce kwana uku kenan duk namijin da zai kauracewa mace ta hanyar ya daina kula ta ya daina mata magana to kai ya wuce kwana uku amma ya halatta kai kwana uku cikakku ta zo suna baban ummi ina kwana kai banza da ita yaya jikin naka kai watsa kashinta yaushe za ka tafi ne ka ƙi kula ta yi an jima ta yi yanzu ta yi gobe ta yi ni tana yi kai banza da ita in za ka fita kurin ka magana da yaranka kudin cefa ne ka ba wa yara in wani abu kake bukata inda yara a kusa da kai ka aike su idan ba kowa tashi da kanka ka yi inda ruwan shayi za ka yi kake so tun da ba zaman lafiya kai banza da ita ta ganka a kicin kaje ta tsora ruwan shayi da kanka ka haɗa kome in ta zo za ta karɓa ka ce karki yadda ki zo nan gudu ka kore ta ka haɗa shayinka ka zuba madaranka da suganka da burodinka tsato irin na dubu biyu da ɗin ka tashi a gaba sai ka cinye shi tashi tana zaune a gefe kai banza da ita in ta zo za ta share ɗakinka ka ce karki shidda ki taɓa mun kayana ka daina kula ta kawai duk mutum da ka mata wannan kwana uku in tana da hankali za ta zo ta nemi sulhu to amma in ya wuce kwana uku to wannan ya wuce shari'a kai ma kuma kayi laifi sai ka dawo a sulhunta ka zauna kai fada iyayen da ka ga dama ka gama zage-zagenka amma ban da duka ka kafa dokoki masu tsauri idan waya take yawan yi ko tana yawan chatin ka kwace babbar waya, ka kwace ta ka ce na haramta miki tiktok na haramta miki whatsapp na haranta miki facebook ka ɗauki waya yar nokia yar ƙarama yar dubu uku da ɗari biyar ka miƙa mata rakani kashi mai yar fitila a saman nan tsurut to ka bata ka ce ga ta nan ki je ki riƙe yanzu ba zan yi whatsapp ba yanzu ba zan yi kaza ku ce ba za ki ba ka ladabtar da ita bayan ɗan wata biyu wata uku in kaga ta yi laushi ta kama maka wanki da guga tana goge maka mota har ta ce a bata kuɗi za ta siyo mai ta a wannan za ta siyo omo ta fara wanke mota to ta yi laushi to sai ka dawo mata da wayarta ka ce to gashi nan lokacin da za ka bata ka ce gashi nan kuma ina shaida miki ina matuƙar ƙaunarki ƙwarai kuwa ai ta gane ba wanki yayi ya sa ka kwace wayar ba ka ce halinki ne da kike yi su ya saba shari'a ni na manta ma ni karatun nan ni na ɗauka maza nake yiwa. ashe mata ne a gaba da? inna lillahi wa inna ilaihi na gama ɗaya sirrin gaba ɗaya na gaya muku kun ga yanzu wannan karatun ba wacce za ta ta kunna wa mijinta ya ba za ta kunna ba na san ku da rashin adalci amma zan samu na lokaci a tafsirin maza da daddare tsakiya din nan in koya wa maza irin wannan abu wani zai ce kai malam yau na ji daɗin karatun nan saboda zai je gida ya hika ya daka duka wannan jama'a idan namiji ya miki wannan bai saba wa Allah ba saboda halinki ne ya jawo da haka ku ku zama mutanen kwarai ku zama mutanen kirki ko daina magana ne wa juna ba a so ka daina kula mutum sama da kwana uku tsawa ne ta miki laifi abokiyar ki ne ta miki laifi wata sa'ar ki ne wata makociya ne ta miki ba daidai ba kar ya wuce kwana uku gaba ba a wuce kwana uku daga sama da kwana uku assalamu alaikum assalamu alaikum a rinka me a rinka gaisawa ina fata ana fahimta to Allah ya mana afuwa abu na gaba a shari'ar musulunci ba abinda bata koya mana ba dangane da alaƙa ta aure jima'i kenan akwai abubuwa da ake shigo da shi na zamani wanda yake a haƙiƙanin gaskiya akwai buƙatar gyara an ɗauko ɗabi'u da al'adu na turawa kafirai marasa tsoron Allah ana yin su a cikin gidajen musulmi shari'a ta koya mana ya za a alaƙa da mace na farko dai yana da kyau namiji zai yi alaƙar aure da mata to ya ƙoƙari ya gabatar mata da abin da zai wato jawo hankalinta na 'yan wasanni dan raha idan tana cikin fushi a yaye mata wannan fushi a nuna mata ana ƙaunarta ana santa kuma a nuna mata matsayinta a nuna mata darajarta a nuna mata kimarta duka a yi wannan sannan a ɗanyi 'yan wasanni da dariya abu na biyu in akwai ɗan abinci a kawo ba asara idan namiji ya sayo wani abu da daddare kawo iyalinsa bayan abincin gida wannan girmamawa ne kyautatawa ne idan kullo wani abu a leda wannan daga shi sai matar banda yara ma ba su ma an kawo ba to wannan yana da kyau kwarai za ta ga cewa ka zarafta ta yanzu ko akuya ne yanzu za ka yanka ta ai kana dan bata harawa ko idan mutum yana kiwata dabba ba yana kashe mata kuɗi ba to abinda maza suke yi ɗabi'arsu da al'adarsu ka ajiye mace a bushe duk wani abu na sha'awa na kwaɗayi a waje baka ka saiwa ka kawo mata wallahi maza ku ji tsoron Allah ba daidai ba ne kuma ku ta ku yi haƙuri mun san kuna da haƙuri ku ƙara haƙuri rowar da wasu mazan suke da shi abin muni ya isa wallahi yanzu mace za ta iya zama a gida wallahi ta shekara biyu uku ba ta sha rake ba ɗan raken nan da ake sarawa ɗan abin sha'awa ne duk ɗan abu da ya zo in na zamani ne wannan na magana da mutanen da suke ƙauye don wani a birni ne zai ga wannan ƙauyenci ne kuma birni ai akwai manya-manyan suto da mall-mall a ɗauki mace a shiga da ita ko ba ka bane in wata ya zo ƙarshe kana da albashin ka shiga da ita ku zagaya layin chocolate ka ce mata daga nan har iya canji cokulet ne zaɓi wanda kika ga dama amma fa daidai a jihuna ta ɗaga ta duba ta ga wannan ka wannan ya burge ni ce ce ta tashi a kwando ta daɗa ƙarawa ta ɗan dudduba ka ce sa in ta zaɓa ta zaɓa in ka ga abin ya wuce hankali ka ce ya isa haka ai gaskiya ne ku je layin biskit shi ma ta zazzaɓa ku je layin madara ta zaɓa ko ba ka bane ba ku je layin wai wannan sweet kamfo ake sani ko sweet milo wannan abu mai ɗan zaƙin nan wani abu mai abinda mai sunan sa ne kam mai sanyin nan da mata suke son sa ice cream yawwa ice cream na san ai ba wasa da ice cream kuna son sa ka je ka ce a auna mata a zo ka biya ku taho gida ka ɗauka ka bata ka koma gefe ka bata taitai don Allah mata ba za ta ji daɗi ba amma namiji zai kyale ka kullum shekara tsawon shekara tuwon masara sai dan wake sai shinkafa da wake tuwon masara dan wake shinkafa da wake sama Allah idan mun dawo cikin gari dan rake a yalo a lemo na bakin titi a din nan gwanda duk ba ana sayarwa ba namiji ya tsaya ya siyo gwanda ya siyo lemu ya siyo ayaba leda leda an gani ya taho da shi ya ba wa matarsa za ta ji daɗi ko ba za ta ji ba za ta ji daɗi idan muka zo ɓangaren nama a je 'yan kaji nan na bakin titi bankararru 'ya'yan albarka 'ya'yan alheri a ciyo mata ko tsire ko balangu a saya na ɗan kashe kwaɗayi kawai mace ta zo ta ga leda sai dai ta ji ƙanshi tana ɓare leda ta ga wani maiko ya lullube takarda tana budewa ta gabuwa, abubuwa za ka ga ladabi da biyayya to ba sa yi sai kaɗan daga cikinsu don haka yana da kyau a rinka kyautata wa mata a kawo musu ɗan abin tabawa in ba a ba su ba a ba su kuɗi su sai abin da suke sha'awa an gane wannan ba za ku kabbara ba ko an taimake ku ko ba ku san an taimake ku ba yanzu mijinki in ya ji daga nan ba mamaki gobe ki ga yazo da ledar kaji ba a taimaka ba an taimaka Allah ya ba su ikon yi Allah ya ba su ikon yi wani lokacin kuma mutum zuwa zai yi ba ko ya je mahauta ya sa a loda masa nama mai yawa ba iya naman miya ba da yawa a kawo ta ganshi kaya guda rabin rago ya haka ki ce kawai ka ce kawai ki farfin ki soya mu sakata mu wala mu ci mu more haka ake yi duk wannan yana daga cikin kyauta tsawa mace in Allah ya sa an samu kuɗi an samu yalwa ka ce hajiya zo mu je in kai ki a miki passport ya za a kice ke dai ke a ce ke dai ke addu'a ka biya mata kuɗin umara ku tafi tare ka biya mata hajji duk wani abuwa ne na sakayya wa matarka ta ji daɗi ta yi ɓulɓul hankalinta a kwance to aure ya yi daɗi kenan amma namiji ya zama busasshe ke katacce mai ruwa baya bayarwa wannan ba daidai ba ne to kaga idan kana yin wannan to duk abin da ka zo ka kafa a doka a gidanka ba za a yi aiki da shi saboda kai ma kana kula da ita amma mutum ya zama sai dai shi in ya fita kasuwa fa duk wani abin yana ci su sha madararsu su ci balangunsu na bayan la'asar ya sayi tsire ya ci abinsa in mai lemo da ayaba ya zo a yanka masa ya sha matar kafa wallahi wata matar ta ce sai ta shekara ba ta ga ayaba a gidanta ba shekara guda kuma ki duba muhimmancin lemo da ayaba da gwanda a rayuwar ɗan adam ku je ku tambayi likitoci kayan marmari suna da amfani a rayuwar ɗan adam musamman mace na sha faɗa a karatu mace ita ya kamata ta rinka facin daɗi ita ta fi cancanta ta ci daɗi ta more me yasa ita ce take shayarwa ita ake tsotsanta ita ce kullun ciki da goyo a tsotse ta a cikin cikinta idan tana da juna biyu ba abincinta ita kadai take ci ba ɗanta ma yana ci idan ta haife shi ya ta roƙon nonon nan nonon nan fa duk wani abu da yake da tsada yake da daraja na abinci shine ake tacewa a zuba shi wa yaron nan ya rinka roƙonta shi sa idan mace ba ta samun ingantaccen abinci tana shayarwa sai dai ki ga kasusuwa kawai ta ta bushewa an aurar da yarinya budurwa bulbul abin sha'awa amma wallahi haihuwar fari in kin ganta yadda kika san kanwar kwarangwal ce Ƙasusuwa sun fito ga kayan haƙori saboda ba abinci mai kyau ce za wallahi ina gaya muku in ba ku shawara wallahi duk macen da ta samu kuɗi ta tsaya ta sakata ta wala ta ci daɗi ta mori ƙwarar idan ma baya kawo kin samu kuɗinki ki bari sai ya tafi ki tura a siyo miki lafiyayyar kaza ki yanka da kanki ma ai ya halatta mace ma ta yanka ki dafa kayanki ki mata farfesu ki sha ruwan kaza ruwan kaza yana da daraja a jikin mace ki karya kashi in yaranki suna nan ki ba su kuwa da fuka-fuki ki ce tashi ku <laughs> ai haka kuke yi shi yasa na san halin ku ne haka kuke yi shi yasa kowa ta samu dama ta tsaya ta gina jikinta karki bari shayar da nono ya karar da ke renon ciki ya karar da ke Allah ya saka da alheri muna fatan za a kula da wannan in Allah ya so yadda don lamari ne mai kyau sannan kuma namiji a ya sani cewa ita mace kullum tana bukatar ta samu ni'ima a jikinta don macen da ake da alaka da ita akwai bukatar ta samu ni'ima a tattare da ita ni'imar nan sai ta ci ta sha amma namiji ta neman mace ta neman mace baya kawo mata abin da zai gina jikinta ana buƙatar ta sha madara ta sha ruwan kankana ana buƙatar ta ci ganyaye ana buƙatar ta samu abin da zai gina mata jiki saboda nauyin ya yi yawa ga matsalar miji ga matsalar ɗan da kake shayarwa wataƙila ga matsalar ciki dole akwai buƙatar a kula da inganta rayuwar mace ta ci mai kyau ta sha mai kyau jikinta yi kyau saboda abubuwan da take bayarwa amma wasu matan za ku ga mazajen suna guje musu sun ƙaurace musu saboda ba sa jin daɗin mu'amala da su saboda ba ni'ima a tattare da ita duk abin da zai ƙara mata ni'ima na ya mace babu ga rashin kuɗi ga rashin sana'a ga rashin abin da za a ci ga kaza to ina mace za a za a same ta yadda ake so ba za a samu ba malamai suka ce um, yana da kyau a kula da waɗannan abubuwa a uh, yusabul bada bi tasmiya sannan duk wanda zai kusanci iyalinsa ya zama yana yin bismillah kamar yadda hadisi ya zo cikin sahihul bukhari da sahih muslim hadisi abdullahi dan abbas in namiji zai kusanci mace ita ma za ta alaka da shi a addu'a bismillahi allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana bismillahi da sunan Allah Allah ka nesantar da mu daga shaytan kuma ka nesantar da shaytan daga abin da ka azurta mu annabi yace idan Allah ya kaddara aka samu A samun juna biyu ciki ya shiga to wannan ɗan shedan ba zai cutar da shi ba ko wannan ɗiyar shedan ba za su cutar da ita ba ma namiji ya yana afkawa matarsa kamar yadda akuya take taure yake bin akuya kamar yadda bujiri yake bin saniya wannan ba shari'a ba ba addini ba ne idan kuma baya yi a koya masa ta yi bismillah ta yi wannan addu'a shi ma ya yi bismillah ya yi wannan addu'a suka ce bin mula abaci wa zambe wa takbir a yi wasa kuma ya sumbance ta sumbanta wannan abu ne na nuna ƙauna da soyayya a da sauransu duka wannan shari'a ce ta ce mu sannan wa minal ulama man istahabba al-jima'a yawm al-jumu'ati daga cikin malamai akwai wanda suke cewa ya halatta a cikin kwanakin da za a yi alaka ta aure ya zama akwai ranar juma'a saboda albarkar juma'a wannan ra'ayi ne na wasu daga cikin malamai a zaɓi ranar juma'a ba wai ita kaɗai ba a'a ya zama tana daga cikin ranakun da ake mu'amala ɗin sannan idan namiji a ya lura da mace to ya ƙoƙari ya gaya mata abin da zai faranta mata ta ji daɗi ba wai ya rinka mu'amalantar ta kamar yana mu'amalantar dabba ba daga cikin kurakuran da maza suke a cikin alaƙar aure shaye-shayen magunguna mutum ya je ya je ya siyo maganin gargajiya ko maganin bature da ya fi ƙarfin su ya fi ƙarfin iyalinsa ya kamata ku ji tsoron Allah a kan shaye-shayen magunguna da kuke yi wanda yake za ku cutar da iyalanku shi dan adam ka yi mu'amala da shi daidai gwargwado iya sa iya sha'awarsa amma a je a sha magani a zo ana mu'amala da mace kamar ana mu'amala da dabba kuma a je wajen abokanai ana faɗa a ah, ai yau kaza ai wani magani na sha kaza kaza babu dokar shari'a ne akan ku mutum ne dan adam kake mu'amala da shi ba dabba ba ko dabba ma tana da haƙƙi ai ka cutar da mace ka fitar da ita daga hayyacinta wata sai ta gudu wata in ta ga mijin tsoron sa take yi saboda yana mata mu'amalar ya wuce hankali ba na sha'awa bane na mugunta ne wannan ba daidai bane kuma don matar da ta ga mijinta yana da irin wannan shaye-shayen magungunan ya kamata ta faɗakar da shi ce ku yi rayuwa normal yadda Allah ya yi ka in kana da sha'awa ka yi baka da sha'awa nan. amma mutum ya fidda kansa daga hayyacinsa ba daidai ne haka kuma matan akwai masu zuwa su sha maganin mata kuma a cikin mata akwai masu zuwa su sha maganin mata maza su sha maganin maza mata ma su sha maganin mata duka wannan akwai zalunci da cutarwa a ciki a zo a sa namiji a sa shi alaƙar da bai shirya ba a dole a sa shi saboda an je an sha magani an fidda shi daga hayyacinsa ta zo tana alfahari ta ce ai ita in an je ɗakin ta ai ba a bacci wannan ai ba burgewa ba ne. ba addini bane ba shari'a ba ne. ki bar shi yi mu'amala da ke iya daidai gwargwado yadda Allah ya yi shi iya bukatarsa in kina da sha'awa bismillah in bai da sha'awa bismillah ya haƙura wannan shine rayuwa ta daidai don Allah mata masu sai da maganin mata ku ji tsoron Allah ku daina yin wannan abun. saboda akwai shiga haƙƙi akwai zaluntar maza haka kuma maza masu sai da maganin maza a kasuwa za ka ga mutum ɗan batsa a kasuwa a lasfita yana ta bayanin batsa ka ga mutane suna layi suna miƙawa ga shi maganin shegen araha sai a ce ɗari biyu ne amma hudu ɗari biyar ji ba biyu amma guda hudu biyar. wani zai ce kai alaji karbi biyar din ma ka bada biyar din saboda magani ne ba tsari a kansa shi dai ba auna shi ake da jini ba ba auna shi ake da kwamfuta ba ba duba ake gwargwadon jinin mutum ya zai ɗauka ba magani ne na sassaƙi kawai da haɗe-haɗe don Allah maza ku ji tsoron Allah a daina yin wannan saboda akwai cutarwa duk matar da mijinta yake zaluntar da wannan tana iya neman hakkinta kuma cikin hikima kuma ta nuna masa gaskiya wannan ba daidai ba ne sannan ba a kusantar mace in tana al'ada in mace tana al'ada ba a saduwa da ita akwai daga cikin mata da suke da mummunan ɗabi'a tana al'ada amma ba za ta gaya mai gidanta ba sai ta bari alaka da ita a cikin jini wallahi haramun ne Allah ya ce fa atazilun nisaa fil wala ta la hunna hatta yatahurna ku nisanci mata idan suna cikin jinin al'ada kar ku kusance su sai sun samu tsarki don haka a ɗauke alaƙa ta auratayya ta saduwa in ana al'ada da kin zo za ki fara al'ada kwana ɗaya ki ce mai tunan gida ina jin alamar ba gobe zan fara yi in kin fara tun da rana ki sanar da shi kar ki bari sai dare ya yi ya shirya ya taho kawai ki ce ike fa al'ada kike wannan bayi da kyau tun da rana tun ma kafin ya zo ki masa waya ki ce masa yau fa al'ada ta kama to kin ga zai zo gida zuciyarsa bai sa ran zai wata alaka ta kusanta ba to amma sai ki bari baki gaya masa ba sai ya gama kimtsawa yayi abin da zai yi sannan ki zo ki ce masa wai ke al'ada ce wannan akwai cutar da maza wannan akwai zalunta maza sannan kai namiji in mace ta gaya ma tana cikin al'ada to duk sha'awar ka sai kai haƙuri damar rayuwar ma haƙuri ake kar a yi fada akan wannan kuma kada a karye dokan Allah yasa shari'a ta ce duk wanda ya sadu da matarsa yana cikin jinin tana cikin al'ada ya sadakar jinari ko ya sadakar rabin jinari malamai suka ce mai bambanci wanda ya kusanci matarsa wato farkon al'adarta bai haƙura bai sadu da ita to sai ya ba da jinari ya je ki buga lissafin jinari dubu nawa ne yanzu to wanda kuma ya yi zai ba da rabin jinari wanda ya yi ta jira ya ta jira ya haƙuri sai ƙarshen al'adar ya kasa haƙuri ya je ya kusance ta to shi ma fa yayi laifi sai ya ba da rabin dinari likitoci masana suna cewa akwai hadari namiji ya rinka kusantar mace tana zubar da wannan jinin saboda alkur'ani ma ya ce arza kazanta ce yaya namiji zai zo yana alaka da matarsa tana cikin wannan kazanta ba mamaki ta fitar da wata cuta ka je ka ɗebi cuta a jikinka ka gadon mata infection kai ma ka gadon wa kanka infection idan kuma akwai wasu sauran matan ma ka gadan musu ciwuka saboda ka kece dokar Allah kana kusantar matarka tana cikin al'ada amma babu laifi mace ta sa ta sa kwarjalle ta daure jikinta da fat ta sa fat ta sa duk abin da mata suke wa na tsare zuban jini sai duk abin da za ta yi miji ya alaka da ita na jin daɗi wannan ba haramun bane kamar yadda na gaya muku na na Aisha tana yi ta ce annabi yana umarta ta fa taziru kana ya muri ni fa taziru fa yubashiru ni annabi yana sa ni in sa farjalle ko in sa zani in daure sai ya zo ya yi mu'amala da ni da namiji yake da mata amma banda jima'i jima'i sannan daga cikin laifuffuka da ake na saduwa shine saduwa da mace ta dubura haram ne ta dubura ta wajen ba haya haramun ne akwai waɗanda suke wannan da tsafi bokaye suna ba wa wasu mazaje tsafi su ce kar ku kusanci matanku ta gaba ku kusance su ta dubura karki yadda karki yadda karki yadda don sabon Allah ne idan kuma kin yadda za a haɗa kai da ke a ji a sadu Allah to na farko dai zai gadon miki da cututtukan da Allah kaɗai ya baro kansu sani kuma akwai abun kunya ki kai kanki asibiti wajen likita yana duba ki da wani ciwo da ke a dubaranki zai gane cewa kuna alakar aure ne ta dubura haramun ne mata da yawa wasu suna kukan mazajensu suna musu wannan wallahi akwai matar da ta yi fatawa take cewa ita tun da take mijinta bai taba neman ta ta gaba ba ce ta dubura za ka ba wa maganar haihuwa tsakaninsu an ɗauka ya ce ba ta haihuwa me ya faru ashe bokansa ne ya gaya masa karka yadda ka ka duba ƙazanta wannan wace irin ƙazanta ne wannan wani irin dabbanci ne wannan ko rago da zai kusanci tinkiya da zai mata wannan wannan luwaɗi kenan kamar yadda maza fa suke luwaɗi wai mace a ɗakin aure ta zo tana luwaɗi da mai gidanta to bari ki ji hukuncin luwaɗi manzo Allah ya ce uqtulul fa'ila wal maf'ula bihi wanda ya yi da wanda aka yi da shi yan kama su kashe su ake a shari'ar musulunci ko dabba ce wani namiji ya je ya yi luwaɗi da dabba mutum ya je ya sadu da dabba wannan dabbar hukuncin ta kashe ta ake to yaya mutane za su canje shari'a ya za su canje dokar Allah suna yin abin da suka ga dama ko suna yi saboda sun ga turawa suna yi wannan bayi da kyau nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annashi'tum matan ku gonakin ku ne ku zo gonakin ku ta yanda kuka so ta yanda kuka so ta yanda shari'a ta yi muku bayani ba wai ana nufin ta yanda kaga dama saboda matarka ne kame da ita baiwa sai yanda kaga dama za ka yi alaƙar aure da ita wannan ba daidai ba ne ku riƙe wannan a matsayin ilimi ku riƙe wannan a matsayin addini in kuna son albarka a gidajenku ku daina barin wannan abin yana faruwa wanda kuma ya shirya zai rungumi fushin Allah a rayuwarsa to yi ta saba wa Allah shi yasa ake samun matsaloli ake samun larurori yanzu wata za ga mijinta abin da ya saba kenan wata ta kawo fatawa suke cewa ita fa mijinta ɗan luwaɗi ne ita ta san yana neman maza ta ce wallahi baya sha'awar mata sam duk inda mace ta kai ba zai sha'awanta ba ta ce tana zaman 'ya'ya ne kawai ta ce yana iya share shekara kowai waitanta bai ba amma maza kuwa kala-kala ake kawo masa maza ki duba abin tausayi abin bakin ciki a cikin wannan al'umma mutum ya zama rayuwarsa wai a kai nemo masa namiji ya je yana alaƙa da namiji luwaɗi wanda Allah ya yi maganar ƙazantar wannan mummunan aiki a cikin alƙur'ani mutanen annabi ludu yan luwaɗi halakar da su aka yi garin aka ɗaga gaba ɗaya mala'iku suka cicciɓi garin su mala'ika jibrilu suka ɗaga garin da sauran mala'iku sai da suka yi sama da shi suka kifar da garin ya zama ganin ba kowa an ƙarar da su kin san me laifin su luwaɗi Ludu. amma wai sai namiji ya zo yana wannan abu ko yana yi da yara ƙanana har karamin yaro daga mutum yana ta wasa da yaro a shi neman maza yake daga babban mutum ya shiga da yaro ɗaki ya je ya danne shi yana barna da shi duk ana kama a ga yaro an lalata mai dubura an yi daga-daga da dubura da yaro duka-duka yaron nan shekara su sha biyu yaro yana taɓarar da jini a shi wani babban mutum ya same shi mara albarka mai aikin yan wuta yanzu wannan namiji da namiji ma an ce kar yayi yaya mace za ta ba da kanta namiji zai na wannan abin da ita dole ne auren ba sai ki kashe auren ba ko yayi abin da shari'a ta yarda ko kuma bai zai yi ba sabon Allah yake ce ke ba za a yi sabon Allah da ke ba kuma wannan sana'a ta luwaɗi yau ta zama ruwan dare wasu da yawa sun ƙaura cewa matansu ba sa kula su ashe maza ake kawo musu a a gidan bakinsu a hotel mutum ya je kama hotel ya nemi dan uwansa namiji ya ta mu'amala da shi kamar yadda zai da mace wai har ƙungiya ne da su wai kungiya wai mai rijista wai an mata rijista wai an yadda su yi wannan abu abinda ake a kasashen turai inda ba tsoron Allah ka ga namiji yana haɗuwa da namiji suna gaisa yana murɗa ɗan yatsansa wai wai my wife shi kuma yana ta my husband namiji ba zai haɗu da ɗan uwansa abokin su ce ɗan kama ya tsasa ya ɗan murɗa ya ɗan murɗa ya mai abin sha'awa ya sumbance shi sai ce matata shi kuma sai ce mijina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakeel ya Allah ka ɗauke mana wannan mummunan bala'i Allah ka raba mu da wannan shegiyar ƙazanta Allah ka kiyaye sannan daga cikin ladabi um, malamai suka ce kada namiji ko mace ya yi aski kada mutum ya yi askin hamata ko askin gaba ko ma askin gashin kansa kada ya yanke farce kada ya yadda ya fitar da jini a jikinsa alhali yana cikin janaba wa Allah ya halika sha'arahu ya cire gashi kenan aski wala ya kalima a kada ya yanke farce wala yukhrij daman wa huwa junub in dai muke yana cikin janaba ba a waɗannan abubuwan guda uku ko horo kin san janaba ai idan muke yana cikin janaba bai yi wankan janaba ba ba a yankan farce ba da janaba a jikin mutum ba a yin aski da janaba a jikin mutum ba a cire jini ko a ba da jini ko yankan reza ko wani abu da jini ya fita a jikin mutum alhali yana cikin janaba ba a yi malamai sun haramta haka da kin ga wannan in ba a miki bayani ba to akwai damuwa da haka ya kamata mata su kiyaye wala'alla kina cikin al'ada a ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ya kamata a kiyaye su ko kuma mutum ya yi alaƙa ta aure bai yi wanka ba kai ya aikata wani abu na gaba ladubban haihuwa Shi ne adabul wiladati ya hiya sittatun abubuwa ne guda shida da mun haihuwa na farko suka ce dangane da namiji Allah yi yuksira farahahu Zakari wa huznahu bil unsa ba a so namiji a gidansa ya yawaita nuna farin ciki saboda an haifa mai ɗa namiji yana kuma nuna wa mace baƙin ciki da ɓacin rai saboda ta haifa masa ya mace ba a so wannan ɗabi'ar da maza suke yi yana ta rawar jiki yana ta murna yana ta kashe kuɗi yana ta sayayya saboda ɗa namiji kika haifa masa amma in kin haifi ya mace sai ki gan shi a turkune ya ƙi ba da kuɗin kayan bebi ya ƙi sayo miki ɗan naman da ake saya ya ƙi ya ki kulawa saboda kawai wai dan me yasa kika haifa masa ya mace wannan ɗabi'ar ta jahiliya ce maza ku daina shari'a ta hana ɗa duk ɗa ɗa ne albarka ake nema ɗa namiji albarka ya mace ma albarka duk namijin da yake kyamar 'ya'ya mata kuma yake nuna wa matansa baya son 'ya'ya mata to in ba ya yi da gaske ba sai Allah ya jarrabe shi akan 'ya'ya mazan da ya ba shi ka zo ka haifi 'ya'ya mazan su zama maka fitina ka zo ka haifi 'ya'ya mazan su zama maka bala'i Allah ya kiyaye inda ba a son mace kai ka auro mace har ta maka haihuwa idan ana kyamar mace kai ka samu uwa da ta haife ka tare ne ka kuma wai ni mamakin da nake wai meye na kin mace ni na yi ta tunani na kasa gane meye dalilin da yau dan wannan zamanin wani ce wai baya son wai ya mace saboda ne ra'ayi kawai laifi ta yi ita ba mutum ba ne. duk matar da Allah ya jarabe ta da miji yana da irin wannan tunani to gaskiya aiki ya same ki mijinki bayi da addini baya da ilimi baya bin malamai yana jin wa'azi ko baya aiki da karatu in ya mace ne Allah sa albarka in ta namiji ne Allah sa albarka kai mata hidima sosai sannan daga cikin ɗabi'ar da maza suke da shi yau akwai mazajen da zai ga in wasa yake da yara in haba haba ne iya yaya maza ne yarinyarsa ya mace tana zuwa zai ce tafi tafi da kima mace da kima mace ya daukan ya mace kin lura haka ne ko ya da kyau zaki ga 'ya'yansa mata suna nesa da shi yarka ce ka dauke ta ka yi wasa da ita ku fita da ita a mota ku fita unguwa duk inda za a je ka je da ita yarka ce to amma wannan ɗabi'ar nan koran 'ya'ya mata da gujewa 'ya'ya mata idan za a fita shago za a ɗan siyo abin kwaɗayi in yara 'yan mata sun biyo 'yan uwansa maza yi a kore su ku tafi wajen mamanku kullum ya mace tafi mamanki tafi mamanki a ina kuka samu wannan dalilin duk wanda yake wannan abun a gidansa bai kyauta ba kuma bai karanta tarihin annabi da na Fatima ba annabi Allah ce ya girmama shi ma shi yaya mata duk tarihin da za ku ji ana na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ku yaya mata mazan ba su yi nisan kwana ba da ka don Allah abinda maza suke yi na kyarar yaya mata da koran yaya mata da rashin damuwa da yaya mata a daina bai da kyau wannan ne yake gadarwa har ka ga namiji baya son a haifa masa ya mace wannan ɗabi'a ce ta jahiliya da Allah ya haramta wa idza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib Allah ya ce idan aka yi wa ɗayansu bushara da ya mace wai sai ya ni yana cikin bakin ciki da bacin rai kawai saboda an haifa mai ya mace ya tawara min alqaumi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fi turab har ku yake wai in ya fito unguwa ɓuya yake kar a ganshi wai saboda za a ce wancan ba mace aka haifa ba. yanzu irin wannan jahiliya za ku dawo mana da shi rayuwar arna rayuwar kafirai ba daidai ne kuskure ne sannan idan ya mace aka haifa maka hidimar da za ka yi ka taimaka babu wata damuwa a ciki ai kai baka kai annaba ba an haifa musu yaya mata kuma da Allah ya zo rabawa wasu annabawan sai ba su yaya maza zalla yanzu ya irin annabi ibrahim gaba ɗaya ayansa maza ne ba mace ba ki taɓa jin an ce ga wance ‘yar annabi ibrahim ba ne annabi yaƙo shi ma duk aka ba shi ‘ya'ya maza annabi lutu sai aka haɗa masa ‘ya'ya mata annabi lutu aka ba shi ‘ya'ya mata wasu annabawan aka haɗa musu da maza da mata zukuranan wa inasa kama annan muhammadu aka shi maza aka shi mata wani Allah kuma matan sun fi yawa da duk duka Allah yana so ba wani jinsin da Allah baya so yaya Allah zai yi abu kana kyamarsa wannan ba laifi ne da kurakurai da mutane suke yi in an yi musu haihuwa su rinka na fuska suna nuna damuwa saboda an haima musu ya mace in kin ga mai gidanki yana yi wallahi ce to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mai gida an fasa mu matsala ya aka yi ce wallahi wannan abin da ake yi fa Allah ya hana malamai sun yi magana abu na biyu mutum ai bai san aina alheri yake ba ka sani wannan yar watakila matar shugaban kasa ne ka sani wannan yar watakila matar gwamna ne ko matar wani babban malami ne ko matar wani mai matsayi ne ko matar wani attajiri ne ko matar wani mutum ne mai daraja ko basaraki ka sani ka sani ko rufin asirin gidan a hannun wannan matar yake mata nawa ne suka rufa iyayensu asiri mata nawa ne suka zama 'yan albarka su suke taimakon iyayensu in taƙaice muku zance bincike ma yau ya tabbatar na sha gaya muku bincike da yau da gobe ta nuna cewa wallahi 'ya'ya mata sun fi kulawa da iyayensu sama da 'ya'ya maza haka abin yake duk inda ka ga 'ya mace ta fi tausayin uwarta sama da ɗanta na shi duk inda ka ga ya mace ta fi tausayin ubanta sama da yadda ya namiji yake tausayi me yasa su kawai Allah ya jarabe su aure suke ba kuɗi bane a hannunsu inda matan nan tana da kuɗi hidima da za ta yi ɗan mai zai ba ɗa namiji za ka zo ka haife shi yana girma da ya shiga jami'a yana gama ya gama da kai soyayya yake tai da budurwarsa ya aure yar amaryarsa ya zubar da tsofansa ko gaishe ka ba zai ba kuma ku lissafa da zuwa hidima in an zo gai da uba da abin da mace take kawo da abin da namiji mace ta fi sai kaɗan daga cikin mazan na gaya muku matsalar su kawai ba su shi ne inda mace tana da shi ba magana wallahi in sun samu kuɗi kafin ɗanka namiji ya biya maka maka yarka mace ta biya ma saboda tausayi kowa ya san mace tausayinta ya fi na namiji sai ya mutum zai kyamace wai an ba shi yaya mata babu wani abin ki a ciki kuma ita ya mace ma ita fa sauƙin sha'ani ne da ita iya wahalar da zaka mata shekara 18 19 20 ka aurar da ita ka danka wani shi shikenan ka daina mata wahala wani yana mata namiji ba za ka rika shi wallahi wani in ya rika wallahi ya kai shekara talatin kana wahala a kansa kai wani har arba'in ma zai kai wani har kai mai aure bai daina wahal da kai ba haka ne ko ba ka bane ha'a na gode Allah ya saka miki yau kin mun addu'a ta alheri wallahi Allah ya miki albarka tace mallam Allah ya albarka na gode kwarai da gaske ai za mu yi sai mun yaki wannan tunani ba daidai bane kyamar 'ya'ya mata akwai albarka ga 'ya'ya mata akwai alheri ga 'ya'ya mata 'ya'ya mata nawa ne suka rufa wa iyayensu asiri ƙashin arziki kenan ƙyamaci. Allah ya muku albarka abu na gaba ladabin haihuwa ana so mutum ya yi kiran sallah an yi ajina fi uzunin maulud ke na yolado ana so a yi kiran sallah a kunnen dama na ɗan jariri lokacin da aka haife shi a kira mai sallah ya zama ana haihuwarsa abinda zai ji ƙara a kunnensa mai sunan Allah amma fa ba sifika za a je a dantsara masa Abuja ba yawa da Allah kiyaye kawai dan kiran sallah da karamin sauti ka ɗaga ɗan jaririnka ka ji da shi haka ko namiji ko namiji kai mai kiran sallah ina koya miki wannan ki je ki koya mai gidanki idan yayi tafiya baya nan ki yasa kenan kaga duk musulmi ya kamata ya koyi kiran sallah ya iya saboda ana yi wa yaro kuma wannan yana nuna bara mu rabu da addinin mu ba ko sun ki mu ko sun yaƙe mu dole sai mun yi musulunci ku dasa wa ku la ilaha illallah ku dasa musu san Allah ku dasa musu san Qur'ani ku dasa musu san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ku dasa musu san Allah ku dasa musu san addini san shari'a abu na uku an samihi isman hasan ya sa masa suna mai kyau hakkin ɗa ne akan ubansa ɗan uban ya sa wa suna mai kyau sunan ƙwarai ya zo a cikin sayin muslim inna ahabba asma'ikum ila Allah azza wa jalla abdullahi wa abdurrahman sunan nakin da Allah ya fi so a cikin sunan nakin a wajen Allah shine irin suna irin su abdullahi irin suna na kenan ko kuwa yawwa da abdulrahman da abdulmalik abdulkudus abdulsalam abdulaziz abdulwahab abdu abdu duk wani suna mai abdulkaza ɗin nan to shine Allah ya fi so in za a sa wa yaro suna in da dama to a sa masa abdul kaza ko da a cikin 'ya'yanki guda kaza babu abdul ɗin nan a yi ƙoƙari a nemi abdul ɗin nan a saka haka manzon Allah ya faɗa da kuma sauran sunan nake wani hadisin ingantacce ne Imam Muslim ya rawaito shi hadisi na 2133 riwayar Umar dan Khattab duk wanda yake da suna mara kyau to ya halatta a canja sunansa idan iyayensa sun kuskure sun sa masa suna mara kyau to a canja kamar wata rana mun je a wa'azi na maguzawa a wani gari wani ƙauye muna yi wa mata wa'azi ke mai sunanki ta ce shirwa subhan na ce shirwa kuma ke ma mai sunanki ta ce hankaka wallahi ke ma mai sunanki ta ce angulu an samu sunan dabbobi dabbobin ma tsazantattun dabbobi akwai wadda kuma ce ake dai karya karya to duk wanda aka sa masa suna na banza a canja haka mazan ma akwai masu sunan niki marasa kyau wanda bai da kyau to shi ma duk a canja duk wanda aka sa mai suna ba ilimi to a canja suna kamar yadda manzon Allah da kansa ya caccanja sunan niki da yawa ya canja musu da sunan niki masu albarka abu na hudu ana so a yanka a yanka dabba in an haihu namiji a samu dabba guda biyu dabba guda biyu kamar tinkiya biyu ko rago biyu son samu kwaya biyu in mace ne kuma a yi guda ɗaya saboda Allah ya ce ne zakari mislu hazzil unsa ya yi namiji yana da rabon mace guda biyu haka annabi ya ce kun gana an ba wa mutum sauki amma in ba a samu dama ba kowanne ma a yi masa ɗaya kuma shi ragon suna musahabi ne ba dole ba ne inda hali a yi idan babu hali ba komai a je kasuwa a siyo ƙashin miya a yi suna kawai kuna jina mata wannan abin da ke wallahi tallahi in ba a yi min kaza ba ba a yanka min ragon suna ba to ragon sunan ne in ba a yi ba ba komai in an haifi da ba a yanka mai ragon suna ba ba wani abin zagi ba komai a al'ada ne aka mai da shi ya zama dole shi ne za ga mutum kato da shi kaya guda ya tashi a masallaci ya fashe muku da kuka bayan ba. me ya faru wallahi tallahi mata ta ta yi gobe suna ba da ragon suna wa ya sa kaka je kai musu kuka a masallaci kana fara da roƙo saboda ragon suna in ba ka da shi ka haƙura kuma shi ragon suna ana iya yanka shi ma ko da daga baya ne ai sadaka ne in yanzu baka da hali shikenan da haka an so a yanka wa yaro kuma wannan nama idan aka yanka a ba wa mace mai jego ta ci kuma a ba ta dama ta ba wa danginta da yan uwa da baki masu zuwa kada namiji ya zo ya kane ne ya nama zai za ka suke sai a yanka maka ragon suna kai da barar da jini kai da naƙuda an barki da duk wahala wai kuma ranar suna sai ki ji ɗan wasa ko sun zo sun cinye miki naman gaba ɗaya a batta ta ci ta ƙoshi sosai saboda jinin da ta zubar da shayar wanda za ta yi ta soya wani ta ɓoye a ƙarƙashin gazonta ta ɗan da wani kuma an baƙi sun zo a ɗan tsakura musu tsoka ɗaya biyu amma namiji na wannan zamani wai sai ya ce sassara shi to ya mun shi ki bani zan kai wa abokanai na haba nan ba daidai ba ne Allah ya mana afuwa amma in kin bashi dai babu daifi abu na biyar ana so a samu dibino danye danyen dibino ba busasshe ba inda hali a sa a bakin uba ya tattauna ruwan dibinin da yawun dibinon zaƙin nan sai ɗan kakalo yawun, sai buɗe bakin jaririn sai ya zuba masa ya zama abu na farko da yaron ko yarinyar ta fara ɗanɗanawa wataƙila kafin nonon uwarta ma yawon bakin uba ku duba tasirin uba akan ɗa sai dai in kuma bai zo yayi ba sai a ƙarshen sati yayi to wannan kuma dole a ba yaro nono ko a ba yarinya nono an ce a samu ɗanyen dabino saboda yana da ruwa a cikinsa kuma ya fi sauƙin taunuwa wannan zaƙin na ka sa yaron jariri sai yana haɗewa kenan abu na farko da ya shiga cikin hanjin yaro yawun ubansa wannan yana da tasiri yaron ya zama yana biyayya wa mahaifinsa yana ladabi yana da'a wa me wa mahaifinsa in an samu dama wannan shine tahliki tahliki ake cewa abu na shida shine kaciya ana so a wa yaro kaciya namiji kun san yadda ake kaciya amma yanzu alhamdulillah an samu zamani ana yi na asibiti mai tsafta akwai kemikal da ake sawa na'urorin sannan akwai sauƙin kamuwa daga cututtuka a guji yin kaciya ta wanzami a yanzu ba don ya haramta ba amma saboda gudun haɗari kar a je a sawa yaro ciwo wasu wanzamar suna da ƙazanta su yi amfani da aska su ɗebo cuta su sa miki a gaban jaririnki da haka idan asibiti ana yi kawai a kai shi a yi masa a asibiti akwai na'ura akwai magunguna da allurai da za a yi wa yaro in an samu dama inda kuma babu sai na wanzaman to sai a kiyaye a sa wanzamin ya wanke a askarsa da haihu, ya gyaggyara a kula kafin a zo a yanke wa yaro gabansa wannan shine hakki na ɗa tun yana ƙarami kuma abin da iyaye kamata su kula da shi waɗannan abubuwan gaba ɗaya namiji ne yake yi hakkin namiji ne zaɓa wa ɗa suna miji yake amma in namiji baya nan mace za ta iya sa wani malami ya yi ko kuma ɗan uwanta ya yi in kuma ma bai yi ba ita ma ta yi saboda ya zama larura an gane wannan Allah muke roƙo ta baraka wa ta'ala ya ba mu 'ya'yan arziki 'ya'yan alheri akwai abu mai muhimmanci wanda na manta ban faɗa ba shine aski ranar bakwai ana yin aski manzo Allah ya ce amitu anhul adha yawm sabihi ku cire wa yaro kazantar da take kansa na gashi gashin da ya zauna cikin mahaifar uwarsa a cikin kan da gashin akwai dattin mahaifa ko ya mace ne ko namiji a aske gashin saboda kan ya sha iska sabon gashi na duniya ya fito wancan gashin da kika bar masa gashin cikin cikin mahaifiyarsa ne kyawunsa kyansa da darajarsa bai kai gashin da zai fito masa sabo bayan ya fara shan nonon uwarsa ba abinda mata suke yi wai al'ada yanzu da kuma boko ko zamananci ki ga yaro jariri kansa busu busu ba a cire mai gashi ba tun ranar haihuwa ba a yi ba a ba wannan ba daidai ba ne tunda annabi ya ce a masa aski a yi masa aski kuma lalle akwai albarka cikin bin abin da annabi ya ce tara wa yaro gashi ko tara wa yarinya gashi yi ita mace ce ai bata kai lokacin da za a yi sha'awar tarin gashin ba tunda mace ce a aski shi saboda cire wanda annabi ya ce amitu anhul adha yawma amma aski sai ranar bakwai ake yanka sai ranar bakwai ake amma saka wa yaro suna da yi masa taniki da yi masa huduban nan a ranar da aka haife shi kafin uwarsa ta fara ba shi nono ake masa amma in uba ya yi tafiya baya gari ko ba girkin ki bane a lokacin yana can gidan amarya kuma ba ta bari ya fito da wuri to sai a jinkirta masa sai lokacin da ta sako miki shi yana zuwa ki rika masa ya masa hudu ba ana iya samun jinkiri ba a yi ba kwana ɗaya kwana biyu amma duk ranar da ya zo ya halatta ya zo ya wa yaro hudu ba ya sa masa suna idan ya ga dama ya baki dama ya ce ko kina da sunan da za a sake ce eh sa masa sunan ubana a'a sa masa sunan kakana a'a sa masa sunan wani kawuna sa masa sunan bafana da ya rike ni amma banda sa masa sunan tsohon saurayi na yawa don na san ba kirki bane da ku ba mamaki wata ta ce a sa mata sunan tsohon saurayinta ko kuma wani mijinta da ya sake ta ya sallamo ta soyayya ba ta rabu ba a shekana zaune tana soyayya da mijin wani ba ka sani ba ka ba ta dama ta ce sa mata sunan wani sai bayan ka sa suna ka gane ashe sunan tsohon mijinta da za ta kashe ka ta gama da kai ku yi haƙuri mu gaya muku gaskiya don halin kuɗin bayi da kyau wani lokacin don ku gyara Allah ya gyara mana an fahimci wannan karatun ya zauna